المحمود على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل الضلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال وكريم الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل أما بعد أيها المسلمون إن الإسلام قد شبل في أخلاقه أحوال المسلم كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها فردا وأسرة ومجتمعا فالاستئذان والسلام والمصافحة والصدق والتأدب في المزاح والمداعبة وهبذ حقوق الإخوان والأدب مع الأقارب والجيران وصلة الأرحام وإطعام الطعام وتجنب الظلم والاهتقار والعدوان كل ذلك وغيره باب واسع عظيم وهو ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولا بتحول المكان غير أن لهذا الباب الواسع مفتاحا وأن لهذه الأخلاق عنوانا وعليها دليلا ذلكم هو خلق الحياء من الله والحياء من الناس أيها المسلم عندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي ويكسو الخجل وجهه إذا بدر منه ما لا يلي فاعلم أنه حي الضمير ذكي العنصر نقي المعدن أما إذا رأيته صفيقا بليد الشعور معوج السلوك لا يبالي ما يأخذ أو يترك فهو بعيد عن الخير ليس لديه حياء يردعه ولا وازع يمنعه يقع في الآثام ويسف في ارتكاب الدنايا إن المرأة حين يفقد هياءه يتدرج من سيء إلى أسوأ ويهبط من رذيلة إلى أرذل ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدركات السفلى ورد في الحديث مرفوعا وموقوفا إن الله عز وجل إذا أراد بعبده هلاكا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مكيتا ممقوتا فإذا كان مكيتا ممقوتا نزعت منه الأمانة فلم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا كان خائنا مخونا نزعت منه الرحمة فلم تلقه إلا فظا غليظا فإذا كان فظا غليظا نزعت ربقة الإيمان من عنقه فإذا نزعت ربقة الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملأنا أخرجه ابن ماجه وغيره هذا ترتيب دقيق لأمراض النفوس خطوات سيئة تقود إلى خطوات أشد منها نقرة إن الحياء والإيمان في قرن واحد إذا نزع أحدهما تبئه الآخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الهياء فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن الهياء من الإيمان وعمر رضي الله عنه يقول من استهياء آه، اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقي أيها الإخوة في الله إن من أعظم ما يستحيا منه ربكم مول النعم ومصديها ولا يتولد هذا الحياء إلا حين يطالئ العبد نعم الله عليه ويتفكر فيها ويدرك تمامها وشمولها ثم يراجع نفسه ويحاسبها على التقسيم ويخجل من ربه ولا سيما إذا رزق العبد توفيقا فأدرك عظمة الله وإحاطته واطلاعه على عباده وقربه منهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور يقول جنيد رحمه الله الحياء رؤية النعم رؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء ويقول يقول بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستحيوا من الله حق الحياء فقالوا يا رسول الله إنا نستحي من الله حق الآيات قال ليس ذاك ذلك الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء ومن الحياء أن يطهر المسلم لسانه من الفوش ومعيب الألفاظ فإن من سوء الأدب أن تفلت الألفاظ البذيعة من من المرء غير عابي بمواقعها وآثارها ومن الحياء القبض في الحديث في المجالس فمن أطلق لسانه ومن للسانه الإنانة فإنه لا يسلم من التزيد ولا ينجو من الادعاء والرياء ومن الحياء أن يتوقى الإنسان ويتهاشى أن يؤثر عنه سوء أو تتلطخ سمعته بما لا يلي وليبقى بعيدا عن موارد الشبهات ومواطن الإشاعات السيئة ومن أهيا ومن الأحياء ومن ومن أهيا الهياء ومن أهيا الهياء محافظة المرأة المسلمة على كرامتها وعشمتها ومراقبة ربها وحفظ حق بعدها والبعد عن مسالك الريبة ومواطن الرذيلة لئلا لئلا يغيب ماء الحياء ويذهب بالعفاف والبهاء استشهد لإحدى النساء ولد استشهد استشهد لأهل لإحدى النساء ولد في بعض الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تبحث عنه بين القتلى وهي منتكبة فقيل لها تبحثين عنه وأنت منتكبة متحجبة فأجابت لأن أرضى ولدي فلن أرضى حياتي حيائي فاتقين الله يا نساء المؤمنين والزمن الأفاف والحياء فذلك خير وأبقى وإن من الحياء أيها المسلمون أن أن يعرف لأصحاب الحقوق منازلهم ومراتبهم فيؤتى كل ذي فضل فضله فالابن يوقر أباه والتلميذ يحترم المعلم والصغير يتأدب مع الكبير ورد في الأثر عن عبد الله بن بسر أنه قال إذا كنت في قوم فتصفحت في وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب الله فاعلم عنا الأمر قد رقى ويقابل الحياء البذاء والجفاء وقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في الناس ومنزوع الحياء لا تراه إلا على قبه ولا تصنع منه إلا لغوا وتأثيما عين غمازة ونفس همازة ولسان بذيء يتركه الناس اتقاء فهشه مجالسته شر وصهبته ضرر وفعله عدوان وحديثه بداء ويزيد الأمر ويعظمه الخطب آه، ويعظمه ويعظم الخطب حين يكون اللهو والتفحص في الطرب في الطرب والغناء واتخاذ الكيان والمعازف وقصائد المجوم حيث الخروج عن الفضيلة وخلع جلباب الهياء ومن لا حياء له لا إيمان له فاتقوا الله أيها المسلمون والتزموا الحياء والأفاق فهو البائس على فعل الطاعات وترك القبائه والمنكرات وهو المانع من التقصير في الشكر وعرفان الجميل والتفريط في حق كل ذي حق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لهدي إن ذلكم كان يؤذي النبي ويستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما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 Hijran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. mu yau halayen kunya ko ɗabi'o'in kunya ko sakamakon kunya. ko matsayin kunya ko duka da ƙari. Godiya ta tabbata da Allah abin yabo a akan kowane hali a cikin kowane yanayi. Muna neman Allah baraka wa ta'ala ya tsare mu <clears throat> daga halayen ‘yan wuta, kada mu ɗabi'antu da halayensu. Na tabbatar babu wani abin bautar gaske sai Allah shi kaɗai ike Allah ba shi da abokin tarayya a gare shi mai girma al-muta'al na tabbatar shugabanmu annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah jakada ne na Allah ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ya ɗabi'ance shi ya halicce shi akan kyawawan aikace-aikace da halaye na karanci, Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya daɗa tsira a gare shi da alayensa, mabiyansa da sahabbansa khairi sahabin wa ali. da wanda suka biyo bayansu wa man tabi'ahum da wanda suka ɗora da kyautatawa zuwa ranan da aka yi alƙawari ranan komawa ga Allah. Bayan wannan ƴan uwa, musulmai, maza da mata, innal islama, musulunci dai yadda aka san shi musulunci, ya taro fi akhlaqihi ahwal al muslimin kullaha. Ya taro halayen musulmai gaba ɗayan su a ɗabi'arsa duk wani abin da ya cancanta musulmi ya fito da shi musulunci ya zo da shi ƙanana ne wa'annan halayen nasu ko manya-manyan halayensu a ko'ina ƙanana-ƙanana ko manya-manya mutum shi kaɗai ne in zai hulɗa da mutane ko kuma iyalai ne ko jama'a da jama'a cikin dai halayen musulunci akwai neman izini akwai sallama katanga kada a ga tsiraicin mutum akwai hannu da juna mai nuna soyayya akwai abotaka ko gaskiyantaka hudu kenan ko akwai ladabi hatta cikin ba'a da wasa annabi kan yi wasa amma baya faɗin ƙarya duk abin da ya faɗi haka maganar take kada a ratse da wasa a yanka wa mutum magana da tsare haƙoƙin ƴan uwantaka na manta shida kenan wal adabu ma'al aqaribi da yadda ake zama da 'yan uwa shaƙiƙai ne ko li abbai ko li ummai ‘yan wannan na kusa ko makota takwas kenan silatul arham sannan na taron ko na eh, abin iti'amu ali ana son sadakar abinci ko ciyar da abinci don kada a ce sadaka ya zama kaman wata na ƙasa ce wata jannubu zulmi da nesatan zalunci musulmi baya zalunci wal ihtiqari wal uduli zalunta nesatan zalunci da raini musulmi baya wulaƙanci a halayen musulmi ba wulaƙanci a musulmi baya ta'addanci ya tsallake haƙƙin wani ya shiga ciki ya yi yadda yake so. Za ka ga wajen hali goma ne a kalla <clears throat> makulli na kirgo akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, sauran sai kai ma kai ta kawo su. Duk wa'inan halaye su za a faɗi amma ba wurin su za a zo ba. Akwai wani abu da yake ɓoye. ake bukata a zaƙulo shi kullu zalika duk wa'annan halaye wa gairuhu da wasu babu wasi'un azimun Get ne kofa ce mai fa'in gaske wa huwa sabitun kuma tabbatacce ne haka addini la ya tagayyar bi zamani ba su canza wajen zamani ya canza wannan halaye suna nan yadda suke wanne neman na farko neman izini neman neman izini haka ake yin sa tuntuni ba wani ci gaba da za a samu a ce tura kofa ka shigo ciki mutum turo kofa sai dai ka ganshi a tsaye baya wata wata ya zauna kan kujera shi mai kama hira da kai a'a ba musulunci ba don zamani ya canza wa'annan halaye su ba su canzawa wala bi tahawuli makan hawuli ko canzawan wani wuri gaira anna li hadal babi alwasi hanyar nan da take da fadin nan miftaha akwai kiɗin shiga in ka kuskure baka shiga ciki ba sai dai ka taɓa wannan wancan ya gutsure ka ɗauko wannan wannan ya gutsure su kasa yiwuwa a dinga ganin gamu musulmai halayen musulman kuma babu na san wadda za a bar mutane su saki jiki za su dinga tambaya to mu mai isa ne mu wannan abun da ka faɗi duk yanzu ya zama labari akwai dalili akwai wani abu guda ɗaya kiɗin da aka bari ko akwai wata malikan abu mahaɗan abu wa anna li hadhihi al-akhlaqi unwanan wa alaiha dalilan kuma akwai hujja kai zalikum huwa qulqul haya inna Allah kaga mai kunya eh, zai tura kofa ya ganka ciki mai kunya zan yi hausan tsofaffi kowa wan zama kai ba zai kalle ka ba amma mara kunya sai ya fashe da dariya kai karan kanka sai ka san sai ka gano kai ike wa dariya haza ba wannan bai da kunya da saboda kana au ashe duka me ke bada da yi in za ka shiga sai ka yi sallama in an sado sai an yi kaza in an yi sai an yi kaza yanzu yan uwan nan ya zai ni gashi suna cuta ta ma ba ta kyauta ta ne ni gashi gashi gashi wane ne gashi gashi duk wannan ka bar tushen samo ɗaya in ka riƙe kunya ba abu da ba za ka yi ba don mutum ya yi maka rashin mutunci ba za ka iya rama ba sai ka rama masa da mutunci ballan suna ce don uwanka amma daga in kunya inda ta kwance daɗa komai ya kwanci kuma halaye sai dai a taro a yi du'a'i Allah ya ji kansu amma sun riga san mutu inda da yadda za a yi a dawo da su to sai a san yadda za a yi amma cirewa mutane kunya malam ba ƙaramin bala'i ne ba kaga ana zargin ka in kana kunya ce maka dan kauye a ce maka ne. ba abun da ba za a je ka da shi ba saboda kai mai kunya ne to ya za a yi kana da addini za ka daina addini ni ya zan zan ba addini ne to ko dai ba za ka bar addini ka to dole ba ka sai da kuma a yanzu ana batawa duk wanda ka je ana yawan sa baki dage ne bai da kan gado ko ba ta da kan gado malam kunya yake da ita to kunya ita ce kashin baya ita wannan kunya za ta saka ka nemi izini za ta saka ka kyautata wa ƴan uwanka za ta saka ka aikata za ta in kana da kunya baka iya cin abinci da mutum aure ko misalin ga kaddarawa mu zo mu yi karatun ku ake kana da kuli-kuli aljihu sai a waye gari ga ka da kuli-kuli ka rasa idan zaka ci shi go amma ko wanda bai da kunya fa ɗauko shi zai kawai sa a baki rumon wasu. An hawa na kuli kuli kake ce da to ba ni to kaza kaza shawai a ƙari ya ni ba zan ka ba a ah, kaza kaza kaza amma mai kunya ga kuli kulin yana kallon shi Allah bai ciwo bai ciwo goro wannan in za ka ci a cikin jama'a sai ka ji ka rasa yadda za ka yi kai karfe don ka ɗaurga bakinka ballan sana irin cin goro na dole na bacci ya dame ka cikin jama'a ka yi haka abin yaƙi ka yi haka abin yaƙi ka murje ka yi menene hmm, ba a banza ba ne kake ganin tsofaffin nan na cin goro <laughs> jarraba ka ji abin yi ne hmm, ina abun nan eh, wata rana ka da ka dinga su in ka ci da dama dan karamin bacci dan karamin shedan kana tauna goro na rukukus rukukus rukukus ka ji kaman ka tauna kan shedan din ka samu sauki sai ka ɗan gajeje to ka haɗa da harkokin da za ka haɗa sai ka samu ka kawar da shi amma ka ɗaga ka ci abu mai kunya bai iya dole ne in ya ce ce duk gasu ai za ka gani ba su in ya ɓalla goro har kirare suke wa goro ko gaban sarki gutsure ake ba shi ba a ba shi sai dai ya ɓalla wannan ya ɓalla wannan ya ɓalla wannan in ya zo kanka ya kai makana ce ce ba ka ci ka huta eh, sauran kun ta ya za shi aljihu shi ɗan ƙanƙani ya mai isa mutane da yawa karanci ita ah, amu ah, ta'amu mai kunya ke yin haka to takaice dai in an gano karatun to haka karatun yake kunya ita ce ƙashin baya na sa mutum ya aikata makarimul akhlaqi rashin kunya ke hana wa mutum makarimul akhlaqi hmm. daga murya kamar ya cin abinci ba eh ishi eh, eh, ne kuli-kuli baya maganin bashi kuli-kuli maganin yin waji da dai su ne dan dama dama amma kuli-kuli ga ya maganin yin wani yanka ci kuli-kuli ba sai ka sha ruwa ba ita ce kawai ke damunka mutuniyar ba yunwa amma maganin bacci da sai dai kana kayo kayo kuna rikici da goro to haka kuma dole duk da in ka zaka ci sai ka yi lissafi ka yi lissafi ka yi lissafi ka yi lissafi yadda zaka cire dalilin dal eh, me yake da suna kunya ko ina take ne wal haya'u minan nasi a'a na yi tsallake zalikum huwa khuluqul haya'i min Allah ko jin kunya Allah yanzu kaga wanda yake jin kunyan Allah zai iya sa hannunsa ya ɗauki wani abu wanda yake jin kunya Allah zai iya ɗaga hannunsa ya taɓa wata mace to kafin Allah fa aqrabu ilaika ka duba nan ka duba nan ba a garin ku kake ba ka duba ka duba daga sai yara shikenan sai ka je ka taba ta to ai gaban Allah ka yi to ita mai jin kunyan Allah ha ba zai iya sabon Allah ba yadda ka san misali ina kuri kafin yadda ka san yanzu ina kallon ka ni fa ba kowa ba ban za a ofi zai wahala ka san ba shi wata ku dai na cikin nan irin tarbiyyar da aka ba ku irin yadda na san ku a ce gane ina kallon ka ka san ina kallon ka ka sa ba baki ka san bace ka hatta akwai abin da ba zai faɗi ba na san yanzu magana ba ba ta da daɗi in ta in batta kawai wannan dai na faɗin wannan magana ma ya ma za ya yi haka to can ɗin inda kake Allah na kusa da kai duk mai jin kunya zai wala saba wa Allah ka kalli Allah gaban Allah ka aikata wannan shi yasa ta kunya ita ce ka jin kunyar Allah to ballantana ta kai abin da yake sun banta ta kai mutum ainihin ya ya subhanallahi ka yi maganan wani wanda ke mai ka ɓata shi ka ɓata shi kila ma sama da ka ke ka ɓata shi kuma Allah ya ji. Jin kunya zai hana a ɗaki, jin kunya Allah ka danna waya, tana da cikakken data, ka shiga inda ake shiga ka kalli hotuna masu motsi. Mai jin kunya Allah ba zai kallon wa'in ba. kana ɗaki to amma Allah kusa da kai ki aqrabu ilaika ko ilaiki bin hablil waridi Allah ya fi kusa da ni daga lasu fi nan kaga ko baya nayi kokari nake da kusa da ita don ku ji me nake faɗi to Allah ya fi ta kusa da ni ka ku kina duk abun da zan faɗi dole in yi shi akan mizani daidai gwargwado ai ya sani na to wanda jin kunya Allah gaba ɗaya maza fita to ai mun haka ne mun gama gyaruwa da dai wannan magana za ta shiga zukatan da mun gama gyaruwa in ka ga an taɓa ka to ni za ka kallo ni na sa na'am da sai da ya da ka kyale amma faɗi dai ban kai ƙarshe inda nake so ba cewa da yake tare mana inda ya kamata ya eh, zauna me yake ce hausa hausa yayi eh ina busar da zuciya gashi malam ka gane kuma sai ka ga ya ake muke zamewa wannan zamewa in ma mun koyewa mutane ai Allah ya sani ba wani a cikin mafati ya shiga ciki ya shiga ciki kai ina ma shiga a yanzu illa iyakaci ya za a yi ga yadda gaskiyar maganar take kunya dole ka ji kunyan Allah jin kunyan Allah nan ya tare dukkan da kullum kuna ce mani ni ma ina ce maku ya zamu yi da jama'a idan an yi wani karatun mu dinga ya zamu yi da jama'a ashe ga hanya ya zamu yi mu gyaro ne to mu ji kunyan Allah ku rike mana wannan kalman in ma aka tambaye in ma na manta ku tona ne wai me abun yake malam ba wanda ba sai da mu ji kunyan Allah haqqal haya idan muka ji kunyan Allah ba za mu dinga sallah kotan kwarciya ba Allahu akbar Allahu akbar sai Allah ya nuna rabbuna ba za mu yi wannan sallah ba da muna da kunyan Allah ba za mu yi wannan sallah ba kai da muna da kunyar Allah ai ba za mu gaji daga zama a masallaci ba da muna jin kunya mafi cancantan kunya ina gada za ka shigo masallaci yanzu ba za ka yadda ka shigo ba sai ka faki ido na to in ka faki ido na ka faki idon Allah a ce sai yanzu za ka zo ba a kira sallah kana masallaci ba an ko kana jin kunya Allah in an koma baya aka binciko ka ga babu wani abun kirki da zaka kafa hujja da shi shi ya tare ka babu yanzu kana jin in kana jin kunyan Allah zaka sai ka gaji nakan buga muku misalin misalin banza duk da wani ku na ce mu ana banzan mu kafi ganewa yanzu ko a gaba na kake baka gajiya da an tashi an fara ka ce a'a ayi mala a tashi ana ce a'a mala a ƙarafa ni ne dai zan ce kai yaran nan kun gaji a bashi sai gobe ce amma da aka bari za a ƙarasa ku bari ba wani abu ne bai ja ku kuke wannan aiki na kunya ta kuke ji to me ya zaton mu bakkayan Allah yana lalacewa anya muna da kunyan Allah a ce in ga mutum na jin kunyan Allah ba za ka ga butar da ake bautan Allah ba a san gefe ka bar ta wurin za ka ɗauko ta ka kai ta wurin kai da da kunyar Allah ba za ka zo wurin alwala ba ka ga butocin da dukun dukun ka dubi yadda ka wanke rigar ka dubi yadda kake buroshin haƙorinka ka dubi yadda kake gyara kaza ka da wato amma ga kayan Allah dukun dukun tayi mai ko tayi mai ko kai mai ka rufe ido kai alwalan da shi inda da kunya Allah ba zai yi ba bayin inda ake bautan Allah a zo a tadda bayin nan kasa kasa ka leƙa ce kai wurin ba kyau ka leƙa nan ka ce kai wurin nan ba kyau ka son ina ne ɗakin Allah ne wai zai zai gyara kana ganin bayan duk lafiyan nan da ya bamu da arzikin da ya bamu shi kenan sai ya turo mana mala'iku su dinga sare mana bayi kun ji ku magana sai in ga kaman bacci kuke kowa na kallon idon idonsa biyu ba mafita ne ko to babban dai formula kunyan nan kunyan nan fa malam ba karamin abu ne ba amma yanzu ana bi ana tafi da dalla kin bai kin kunya dalla kin bai kaba dalla ka bai kaba saboda kana eh, eh, khuluqul haya'i min Allah wal haya'u min an-nas kuma da jin kunyan mutane duk wanda bai da kunya bai da addini ayyuhal muslim indama tara rajula inda zaka ga mutum ko mace ya taharraju min fi'li ma la yanbaghi yana baya baya yana kyankyanin aikata abun da bai dace ba wa yaksul khajala kunyata ta lullube wajhahu idza badara minhu ma idan abun da bai dace ba ya bayyana daga gare shi fa'alam annahu hayyun tamir ka san wannan yana da rai har zai ji kunya ya rasa inda zai wurga kansa to ka san wannan yana da rai zakiyul unsuri yana da asali mai tsafta naqiyul ma'adani yana da tsarkakakken tushe shi ya harbe shi ya raba shi amma idza ra'aitahu safiqan dan ka ganshi mara mutunci safiqan ba mutunci idan ma yayi abun kunya ya kilkile da dariya kaga ga kaza nai kaza nai kaza nai shekaran jiya ma da nai kaza nai kaza nai kaza safiq bali da shi'uri ga baya ganewa da wuri ba gane karatu ba faɗaka ya yi abin kunya. Yayo kana gane karatu kana iya haɗa baki kana iya karantawa kana iya kawo aya yayin da kake so kana iya kawo hadisi ga inda kake so amma ba ka da addini. Kawo nassi ratatatatatata ka zube shi ba shi ne karatun ba. Ya kuke tsakanin ka da karatu. Sahiha aka ce mai karatu bai aiki da shi yana gasa kansa. kaman wannan hudubar da nake in ban yi aiki da shi ba ina dafa kaina ne ina kona kaina ne kuna haskakuwa ku dinga kaza ku dinga kaza kun ga ga kaza ga inda na kakulo wannan abu kaza na kula da inda aka kakulo shi nake zuwa ina ga muku shi to ni fa in ban yi aiki da shi ba na babba kaina ni tandir nake ina ci ina narkewa kuna amfana da haske kuma sai dai Allah sauƙaƙe domin abubuwa sun fi tsanani ga ɗalibai a ce yanzu misali mutum yanzu zai zo musu ya san ɗakin Allah zai zo kuma ina ji da Allah na aurensa ba kamar Allah na amma a ce masallacin juma'a ba za ka zo ba sai kusan an kusa gama hudu ba hudu ba tana daga cikin sallah shi ya raba sallar juma'a da sauran salloli sauran salloli ana wazi sai dai ana so shi ma da yi ake duba to bari na nasiha minti biyar kafin malam ya zo kamil liman ya shigo ko za ku bani minti biyar kafin ainihin na son in muku wazi wanda ya gada mai zauna wanda ya tafiya kunshi ba wani amma ban da juma'a ita juma'a dole ka tsaya ka ji idan nan ba ka ganewa tafi inda kake ganewa alhamdulillah yanzu akwai masallatan juma'a barkatai in kana ganin wannan liman kana kyankyaninsa kana tuhumsan menene kinsa to ka tafi akwai inda baka tuhumsa yayi maka shi san ka je ka bi Allah a wurin ka je da wuri ka zauna kuma a fara a idonka a gama akan idonka kuma kana zaune tarbabai tarwal zuciyarka idon tara wal har a gama saboda aikin Allah ne umurni ne daga Allah ai hakan to amma mara kun za zaga shi mai busasshen zuciya ana hudu banna ana ya ce wanda ce ce wai yaushe yaushe za a yi sallah ne ana faɗa wa limamai haka mu ba limamai ne ba manyan limamai limamin tudun wada eh, ya sha faɗa mana Allah ji kansa wancan da ya mutum babban yace malam ina hudu ba ina cikin yawan mutane jawabi wani ce salamu alaikum a yadda dan kwana can ina son yi haka ya tambaya salamu alaikum aka ce wai wai an canza lokacin sallah ne ba a canza ba to ai na ga lokaci yayin ne kana ta magana kai ba za a yi maka magana ba dole ga ma gaskiya da cikin garin Kaduna duk da mutane an ga mutum bai magana ba akwai abin da ya san zai biyo baya ne da a ce eh, tun kuma ya san duman da ike wa fitsari wani duman wuce shi ke saboda haka nan bai busasshen zuciya mu'uwajjar suroki ne karkataccen mu'amala duk mutane za su ba da haɗin kai a gudanar da abu shi ko sai ya bauɗe la yubali ma ya akhudu bai damu da abin da zai karɓa ba hmm? na hausa ba ko haram ya ki, halam ma ya ki, to haram ma ya ki, balle halam. shi zo komai a wurinsa kaya ne abin da ka ga haram a gare shi abin da bai shiga hannunsa ba aure ya taru ku bai san me zai bari ba fa huwa ba'itum anil khair zaka ganshi nesa daga alheri laysa ladayhi haya'un yarda'uhu ba ya da kunyan da za ta yi masa tsawa. Kaga kaman wancan mutumin da ya tashi idubi wancan tsoho ne fa ya tasa ma shekara tamanin. ba bai wani ban tantance hakikanin shekarunsa ba amma ya kalle shi a ce masa wayan canza lokacin sallah ne kafin mai irin wannan ina kunya gare shi akwai wata rana mun je jana'izan mun je jana'izan fa'ida Allah ya kanshi nan na shekaru to dab da magariba ne aka je Malam Adam soja yana magana ina kuka ina magana ina kuka wani ne da ce malam kana ce mana lokaci magariba ta kusa shi foja ne ma ritaya ɗaya na kusa da shi alƙali ne sama wani rufe ido ya za a yi ba za a gaya mutum gaskiya ba magariba ta yi kuma inda mutane za su je da nisa to kaga wannan ai malam bai da magani sai karewa sai dai waɗanda za su iya maganin wannan na gefe so ne ce eh ka saba wanda ka saba amma mu kace mutuncin mu ba shi kace mutunci ba shawan shawan nan kana son kace mutuncin sa ka san wurin sa gaje kace mutuncin sa san amma anan mu kace mutunci ba shi kace mutunci ba mu ko za mu yi maganin ka ba kunya wala wazi'un yamna'u ba shi da wani burki da zai hana masa aikata abin da ya zo zuciyarsa ya ka'u fil asan zai fada cikin sabon Allah hankalinsa kwance kwance wa yasifu fil tikabi danaya yana maza mazan aikata karanta innal mar'a hina yafqidu haya'ahu jama'a mutum lokacin da ya rasa kunyarsa ya tadarraju min sayyi'in ila aswa zaka ga yana tafiya daga mummuna zuwa wanda ya fi shi muni wa yahbitu min rabilatin ila arzal yana fadawa cikin karanta inda ya fi karanta daga karanta ya fada arzal wannan bayanai warada fil hadisi marfu'an wa mawqufan hanya biyu hadisin yazo akwai hanyar da an jingina shi zuwa ga annabi akwai hanyar da marfu mawqufi ne ya tsaya akan sahabi yace lalle Allah mai girma da daukaka idan arada bi abdihi halakan idan Allah ya yanke halakar da bawansa kun san abun da yake aikatawa a'a naza'a minhu al-haya sai ya cire masa kunya duk wanda bai da kunya ya halaka ne sai a cire masa kunya baya jin kunyan kowa har yake na bugan jirgi ni ba wani mutum da nake jin kunya shi fa idza za'a min al-haya lam talqahu illa maqitan mab idan ku aka cire masa kunya to duk duniya za su ke shi za ka tadda shi ainihin abun kikiyayye makitan da yake da mawkotan dai mamkotan fa'il maf'ul za ka tadda shi ana kyamar fa ana nuna masa kowa za ga bai kaunar shi to mara kunya waye yake son mara kunya ko a magana haka kafin baya aikata rashin kunya mutum na neman katanga da rashin kunya kaga ya tashi daga nan ya koma can fa idza kana mamqitan mamqutan nuzi'at minhu al-amana lokacin da ya haida daya a cikin mutane haka bai koma ya tuba ba ya dawo da kunyarsa to zai koma wajen cin amana bai damu da idan da kayan jama'a ba cin amana ka ba shi ajiya ya cinye ka ba shi kayan jama'a ya cinye ya cinye kayan gwamnati ya ci kayan masallaci ya ci kayan makaranta ya ci kayan kaza wannan bai damu za ka sani shi da cin amana wala haula wala quwwata kaga Allah ya nufe shi zai halaka shi falam talqahu illa kha'inan eh, minhu al-amana daga nan ba za ka same shi ba a kullum illa ka same shi ha'idan muhawwanan maciyin abana za ka fame shi mai yaudara mazambace kiyana ko an hana in dai zamba ne har zambar ido an hana ka'ina ta la'ayuni ba ka kalla fit ka kalla ka wuce fit ka kalla ka wuce zuciyar na so idon na son ya gani rubka kalla ka ɗauke kai hashi yana daga cikin alaman Allah ya yi fushi da mutum yi isa ya kan kwallon faransa sai ya gani duk an da zaka sami shi zaka sami shi mace malam ku lura da wannan jeri da annabi jero sai ka koma gida kana kwance ta kuna ka ɗauko illa ka'idan mahwanan فإذا كان خائنا مخونا ونرئت منه الرحمة سأغا توصيا فتلا قدوسي الصلاة زي أتشين يدوك يا مرايا زي يكري مطل زي يبيت كايا مطل بيدة توصيا كذا كفانيش فلم تلقه بذا كفانيش بعد جنة إلا فضا جليسا ميجوتيس بيدامو دوني يموت بوريد يبقى تنصر فإذا كان فظا غليظا نزئت ربقة الإيمان سأترى مسا إجي إيماني جباتا wanda igiyar imani ya ɗauro wani ya ɗauro wani ya ɗauro wani gaba ki dan mun zama a haɗe to shi zai sutale daga cikin musulmi zai sutale daga cikin masu imani min unukihi fa idza nuzi ad ribqatul imani ai shi kenan min unukihi lam talqahu illa shaytanan la'inan mula'anan to shaiɗan ne ba kun san shaytan mi shaytan ba wancan ba zaka ji ai minal jinnati wan nasi shaytan din nan jinnati shine wancan na asali nasu ko irin wa'annan shine shaytanin mutum haka zaka same shi masharranci mamugunci haka zaka same shi asalin abin mutum bai zama ya kai shaidan sai an cire masa kunya tukuna lokacin da aka zare masa kunya me zai koma mamkotan ko mamkotan idan an ya zama haka me zai koma eh faddan galizan ko kai ba ba yi rama ba tukuna kun tsallake makonan dai an cire masa amana daga makikan sai cire amana in an cire masa amana daga nan shi ne a yi amana da mai ka'idan makonan idan aka ce in ya zama haka daga nan sai mai sai zama an cire masa rahama daga rahama sai koma faggan galizar, daga nan sai a susule masa igiyar imani kasan da yadda ake ɗaure sa a wuyar kasan yadda ake ɗaure sa a akuya a ƙafa ake ɗaure ta ta yanzu akwai wanda zai gero mana su da hausa cikin mayu-mayun na karatu ba idan a tun da me ba muna so ne a ji maganan kawai a tafi kowa ya tafi yana ce zan yatsa ba a'a muna so ne ina ma Allah ya taimake mu yi amfani da wannan karatun na ɗaya. Hmm? Maki abin ƙi da kyau ka juru abin ƙi, ƙiyayye abin ƙi. In hmm? aka cire masa kunya sai ya zama ƙiyayye abin ƙi, duk inda yi la'antar sake. To an daga nan kuma ba, in ya zama ƙiyayye abin ƙi. Hmm? Maciyin amana. daga cin amana me zai zamo mayaudari daga yaudara me zai koma eh? za a cire masa da rahama tausayi daga cire masa rahama me zai koma fadzan mai kyauti mara tausayi daga nan ya kai ƙarshe awa nawa ne hudu ne ko biyar guda biyar to daga nan za a so sale masa igiyar imani kaga daga nan ba a an daina magana ya gama halaka ya gama halaka tunda daga cire masa imani sai hau martaba karshe shaitani ko la'ananne abun la'antawa To ala ayati halin hadisi ne yasa da matsa muku rike shi haka ko da baka da huduban ko da baka iya karatu ba ai za ka riƙe su haka za ka koma gida in ka je gida za ka tsawace hudu ban da aka yi kai an yi maganan kunya daga ciki ba abun da ke da bala da tashin hankali irin hadisi da na annabi da aka ce duk wanda aka in Allah ya nufi halaka ba hawa farko abun da yake masa sai a cire masa kunya daga inda ya zama mara kunya sai ya zama abin daga zamowan sabon ki sai ya koma macin amana daga ina cin amana sai ya zama mayaudari daga yaudara sai ya zamo mai gauɗe mara zuciyarsa sai za ta bushe daga zuciyarsa in ta bushe sai ya zama mara tausayi daga rashin tausayi sai a cire masa imani daga inda aka cire masa aka cire masa imani ta zama shaytaniya to ana iya bakku anan duk abin da muke magana abu ɗaya muke magana a wannan kuɗuban kunya kunyan nan ƙashin baya ce abin da ikira ta ki da tarbiyya ki na halaye hadisi ne akhrajahu ibnu majah zaka je ka nemo shi a can wa gairuhu wa hadha tartibu wannan yadda annabi tartibun dakiqun li amradin nufusi ga ce wace ce wata rai shi yasa na tsaya na maimaita na ce kuma ku maimaita mu sake maimaitawa kutuwatun sayyi'atun ko taqudu ila kutuwatin ashaddu minha tsari ne mai muni yana tura mutane zuwa ga abin da yafi muni muni zuwa ga abun da yafi muni daga muni zuwa ga abun da yafi muni innal haya'a jama'a wal imana min qarnin wahidi igiyan su guda ne qurana baga ana hada saniya da saniya sai a sarka su ba ai ana hada yan filin ba a kama kafar wannan da kafar wannan a hada su ana tsoron kar gudu a sa musu can ɗin kafan wannan da kafan wannan shine ne in ɗaya zai je bayi sai dai su je tare ta duniya ma fa kenan idan jalibanin wanda ya kiwon shanu wannan zai gane kayan shi ba wahala za a haɗa kafan wannan da kafan wannan ka, za a haka sun tafi da nisa wannan na ce wannan na ce in wannan in nufi na haka yafi ƙarfi sai ja tsayan zuwa wurin tsaye to haka imani da waye da kunya haka suke tafiya in aka cire ta da ɗayan ma babu shi idza nufiya ahaduhuma tabi'ahu al-akhar irin wannan yanayin ra'an annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga wani mutum ya atibu akhahu fil haya sai kai kai jin kunya ne an wannan zaka kashe kanka kana cutar da kanka komai kunya komai kawai shi kawai shi ma yawa annabi ce kai da'ahu ka bashi ta jin kunyarsa to ai ya rasu yana cutuwa wani lokaci sai ka ga hakkinsa ya yi abu ne sai ka bashi alheri ne a gare shi ita jin kunyarsa ban gani ka cece shi Allah zai saka masa ida da wahala ka cece irin wannan baka shiga bala'i ba fa innal haya min al iman imaninsa ne kai ma abin da yasa kake har rashin imanin ka ne yasa imanin ka ne yake kafa ko kuma dama can imanin ka na da rauni ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana cewa manista haya ikhtafa duk mai jin kunya za ga yana koyewa ba ga yaro mai jin kunya kana nuna shi da yadda kaza zaka sai ta koye ka yaro sai kansa yarinya kana mata magana yanzu ku duba wancan juma'a wata yarinya tana kwanciyar yana daka mata tsawon da cikin sashi rabuwa, kina bacci a cikin kaza kaza kaza cikin waje ga shi katuwa mace lullubewa ta yi ta ɗauko hijabi ina jin ta fi minti talatin a rufe ana ce malam na miki magana to ka tashi malam na miki magana da ta kwanta haka kamar za ta bacci da ita da kaninta yana daka mata tsawon da cikin da tashi kina mata za ki ki kwanta a cikin jama'a gashi gashi gashi kaza da ta miƙe ta lullube ta fi minti talatin ko tana lullube. yar karamar yarinya ce to kaga kunya akwai sauran kunya an ce mata ta yi bacci kuma ga ta babba Ikafa, wa man ikafa ittaqa kuma duk mai boye fiskarsa to zai yi takawa zaka gan shi da tsoron Allah wa man ittaqa wuciya duk wanda yake yi Allah ko Allah zai tsara da shi dan uwa a gurguje inna min a'zami ma yustahaya minhu daga babban abin da yake cancanta mutum ji kunya shi tun farko ba na karasa guda biyu ba cewar mutum ji kunyan Allah na dade a kai mutum ji kunyan mutare to babban abin da yake cancanta ka ji kunya shi yustahaya minhu rabbukum mulil ni'am wanda ya bada wannan ni'imar ga ka da lafiya ga ka da komai wani na kwance asibiti kila an farke cikinsa kila an yi menene amma kai kana kwance sak ba za ka iya zuwa masallaci da wuri ba ba za ka iya zuwa ka je ka zauna ba da kana jin kunyan Allah da to duk abin da kake ka ba shi ka taho wa muzdiha wala yatawalladu hadha alhaya ita wannan kunya ba ta bullowa illa hina ul abdu ni'amallahi alaihi sai bawa ya kalli ni'imomin Allah a kansa hmm. faɗi ibayawa kwararota shi ne musdiha lafiya da yanzu ni'iman ka dubi daga garin da ka taso ka zauna ka zo ka zauna ba ni'ima ce ba ya kana da abokai da yawa amma Allah bai kaddaro musu haka ba Allah ne ya suttura ma wannan ni'imar idan a tuka aka suttura ta kai ka tsinci kanka dai a haka ya ma aka yi aka yi wannan tunani ya ma aka ci wanda ma i dalilin zuwa ka bai san haka ba ka rama ba musdiha wala yatawalladu hadha haya'u illa hina yutali'u al-abdu ni'amallahi alayhi wa yatafakkaru fiha kuma Allah ya bashi iko ya tuna wa yudriku tamamaha ya kallo cikatonta ainihin wasu shumulaha ni'iman dan da gamewanta thumma yuraji'u nafsahu sannan ya kalli kansa ya kuma bai ba da haƙƙin Allah ba wa yuhasibuha ala taqasiri ya ga ka gaza kaza ka gaza kaza ka gaza kaza yau ga mai bautan gunki ma abin da yawa gunkinsa gunki ƙarya ne amma ka dubi abin da suke wa gunge kai ko me Allah da gaske ka duba ka gani tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra kaman ka je kaman ba za ka je ba kaman za a yi kaman ba za a yi ba wa yakhjalu min rabbih wa la sayyama idza ruziqa al-'abdu tawfiqan ballantana ma musamman in Allah ya ba mutum dacewa fa adraka azamatallahi ya gano girman da Allah yake da shi wa ihatatahu wa tilaahu da kallonsa da yake ala ibadihi wahidil wal akhar wa qurbahu minhum da kusancin Allah daga gare su wa ilmahu bi kha'inatil a'yuni wa ma tukhfi sudur yanzu kaga Allah ya san wanda ya fara shigowa cikin masallacin nan yanzu Allah ya sani mu yanzu kafin mu gano a'a wane ne kai wane ya riga zuwa a'a wane ne ba abun da zamu bashi amma dai mu san yaya mu ai ba ma na sahabbai ka duba Abdullahi dan Mas'ud masallaci ya shigo ya tada mutum mutum biyu ne ko uku Irin tada mutum uku ya duba daga san hannun gaba ɗaya mutum uku ne yace oh kaddara yau na makara ya Allah ni ne na hudu Allah kai albarka wa lamba ta hudun ma duk dai albarka ta ƙara a ɗaya da biyu na da uku na su yafi na kowa ita ma wannan lamban ta hudun Allah kai mata albarka sai ya kai mai lamba ta ɗai yaya za ka ɗauka kai mun ga wala amma za mu farka ba za mu farka ba sai a lahira inda farka wannan ba za ta yi mana amfani ba za ka farka ka ga gaskiyar lamarin da ake faɗi sai dai ba daman gyara wa yaqulu wa junaid junayd rahimahullah al haya'u ru'yatun ni'am mutum ya dinga ganin ni'ima wa ru'yatut taqsiri sai ka kalli ni'imomin da Allah yi maka sai ka galli gazawarka wajen bin sa farcen sosa da Allah ya maka kansa inda ya tsanka zai ciwo malam irin kakkare ina ba ka fara sa da harshe ina kowa ya hannun ba za ka kaso da yi ba ka ga haka ga kai yana jin ka sai kai Allah Allah mun gode wa a lokacin farce ne kawai ya ba ne fa kawai kama ciwo to haka ka kalli wannan ni'ima kuma ka kalli yadda ka riƙe addinin Allah ka sako sako da shi فيتولد بينهما حالة تسمى الحياة gashi an maka an saka ka kasai wa yaqulu ba'du salafi khafi Allah ala qadari qudratihi Ka kaji tsoron Allah daidai da yadda yake da iko akan ka ina zaka gujewa Allah ina da iko a kanka ba inda za ka je kawai dabban ba ya mutu to ka ji tsoron Allah a irin haka wasai ka ji kunyan minhu ala qadari qurbihi minka daidai irin kusancinsa da kai ai wannan ba sai an ce ka ji tsoron Allah ba mutane musulmai mummunai ba su da bukatan ɗan sanda ba su da bukatan DSS da suna riƙe da musulunci su karan kansa sun hutar da ma kowa ɗan uwansu ma aikata wani aiki mai muni sun da menene kai kana kana irin kallon da Allah yake maka kuma zai zo yi maka hisabi sai dai a tsaya a karantar da mutane addinin su kuma su yadda ba su sani ba su tsaya su yi karatun ɗin su tsaya su saurari abun har shi a jikinsu inda zai musu amfani waye bai san kunya ba duk mun san kunya ai kunya kaza kaza ai kunya kaza kaza amma yanzu ai na san kun dauka ba wacce kunyan ba ita ce ba kunyan nan ta wuce haka wa qad amara an-nabiyyu ashabahu ai annabi ya umarci sahabbansa sahabbai ma fa ka duba irin yadda aka dinga yi an yastahayu min Allah haqqal haya su ji kunyan Allah mafi cancantan kunya suka ce ya rasulullahi alhamdulillah nastahi min Allah haqqal aya kamar irin eh, wata tambaya ne kama da irin amsan malam Umar namu shi ta ai muna tabawa malam dai dai gurgudo wannan musamman na magana ba zukata mu sun goshe ba ma sai eh, malam muna jin tsoron Allah muna yin kuka mu dai kawai dai bakake ne ba ma iya kuwa kwaji ce kai malam dai ka duba da kyau bakake sun fa kuka in wajen tsoron Allah ne kada wajen baka ke har tsoron kukan su ake yi kada yau sai iyaka suna ko wanda yake shi da ya mace kala eh, me yake da sunan annabi dai <laughs> sa zalika ba wannan kunyan da kuka dauka bane wannan kunyan da kuke dauka kaga taron jama'a ka kafa cin abinci ba ita ce magana ba wanda hatta wannan kunya ta abinci yau za ka ga amarya na cin abinci a gaban jama'a amarya na cin biskit amarya na cin me yake da suna ina wannan kulikulin kubura cincin za ga amarya na cin fage. amarya na yagan nama a finar jama'a a tun daga kan iyayenta ana dafawa za ta ɗauko ta fara ci sai malam sai a yi fatiha a tashi duniya ta ƙare ko kuma addini yan an kusa kai shi ƙarshe amari ba mutane na da dama an suka ga wata za a kai ta tsaki tana kuka ainihin za su ce ce kun Allah yanzu ashe da haura ko kwanan can an yi wani aure ayani aka ce eh, lokacin da bazawara ce yayin da za a kai ta gidan auren aka ce ta dinga rusa kuka sai da iyayenta suka zo suka zagaye mata ido tukuna sannan ta shiga musa haka ce yanzu ashe da saura da sauran haka ko wata ƴan wani da suka zo za su ga wata yarinya da suka je aka kira ta tana fita kai ta rufe da ta har suka tafi ba su kara kallon lokacin ba mu fara sani kare ba ta rufe idan ta kawai ta yi shiru suka yi magana suka yi magana ta magana a ƙarshe dai ita shi dai gaskiya yana so ba haya aka ce mata za a ah, mata faɗa ta buɗe idan da ita mm, mm. ni dai ta yi ni irinta na kenan ba. ko menene a fuskata ta yi ni tana da ido ɗaya in tana da menene in wane ne take da shi ni ta ne Me irin wannan kunyar nake da yawa jikinta gaba ɗaya sai to ita ma wannan ai kaga ta sarari ce to ba ma wannan kunya ake magana ba ba ma ita ce ba wannan kunya ta mutane ce yace laisa zalika al istihya'u min Allah an fadar ra'sa wa ma wa ka tsare kai da abin da ya taru Ibin lissafi, me a cikin kai, kaga to dubi kallo har hoto. Kana kallon wacce bai halatta ka ganta ba, ga ta tsirara, kunne, a kai kuke lissafin abu, sai waye daga nan kunne, ba za ka ji batsa ba. ba za ka ji mayagun maganganu ba ba za ka ji waka ba ba za ka ji dirama ba ba za ka ji kaza ba sai waye harshe wurin ɓannan za ka iya burkewa bakinka to in ka ji kunyan Allah da ka ji kunyan duk abun da zai fito a bakinka ka kaddaro Allah na jinka dole ma za ku ce kai akwai wata dubaran banda kunya malam inda kana jin mutum zai ji kunya Allah yadda ya dace ba yadda za a yi ka bar harshen kai furta wani abu da zai zane maka alaka kai ba ma zai yi ba Tun mu bar maganan shaf shaf tunda ba abu ne ba wal batana wa ma hawa to me ya bataru ga farji na batsano. ina ga hannaye ma aya batsano suke hannu a ka za a sa hannu ko a ciki har ciki yake hannu mu a cikin ciki za a sa shi farji a ciki za a sa shi a ciki za a sa su duk kafa ƙafa wani take da ciki hannu wani ike da ciki me a kai zuciya na can bandar zuciya ba cikin wani nan ba farji wani ike da ciki sannan kuma ga cikin kanki ai kaga dama bakwai ne hudun nan suna cikin ciki cikin kansa ka a zuba masa hannu kansa ka itaba mutai ji tsoron Allah kan haka waye kafa kanta ka takai shi me kuma hudun ne na faɗi farji da ciki hannu da kafa To haka mutum ya ji kunya Allah a wa'annan abubuwa guda hudun nan. To ai malam ya zama wali. Wanda ika yi wannan mataki ya zama waliyin Allah da ake nema. Ya tsare kai da da ya taro, ya tsare ciki da da ya ji kunya Allah akan wa'annan. To abin da ake nema kenan mutum ya hau kai. Duk abin da za ka yi ka tuna Allah da wa'annan. banda nan ya ya wani abu da zai taya shi wa tadhkural maut wal ka tuna mutuwa da ruɓewa. ka san dai mutuwa ran ka fice da abin da ke cikin mutuwa wata rana ka je ka buɗe gawa ka ga ikon Allah in ma ba za ka iya buɗe gawa ba sai kifi ka rufe shi a kwano ko ka nama ai miyan nama ka rufe shi a kwano bayan kwana uku ka buɗa da za ka gari tsutsotsi ko tsutsotsi za ka ne zakwal yajin da ke cikin nan duk ba magana sa yanzu wurin ma ba zai kwano ma ba zai kallo ba sun biyo cikin kwanon har marfin wasu sun hau sama suna faruwa ciki nama ne bai janyo ka tuna da za a buɗe akwatin mutum haka za ka gan shi da za ka bar shi a inda yake inda ba dabbobi suka ya galgala shi ba to haka zai rufe shi to ka tuna inda zaka zamo din lokacin ba kullum baka da kowa sai Allah amma musamman irin wannan lokacin to ka tuna inda zaka zama narkakke tsutsotsi na wadaƙa a cikin jikinka Daga suna kulla ta hanci suna kulla ta bakinka inda a duniya ne kana raye ba za ka in aka ce kaga waɗannan aka ɗebo fa kale aka ce haɗi kai sai dai in ka ji duka sai dai in ka ji wata azaba amma to suna fita daga bakin ka harshen ne ya rufe makogoro ne ya rufe idon ku suna ta fitowa hanci ya rike suna ta fitowa ku duba wata gawa nan da suke nunawa na daɗe da ganinta amma ka kalle ta abun tashin gani to amma kai ma haka za ka zamo kai ne da wannan gawar wa man arada al-akhirata taraka zinatul hayati duniya duk wanda ke neman lahira zai rabu da kyalekyalen rayuwar duniya wannan alama ce ka samu ko baka samu ba salisu ne ke tambaya wani lokaci ice wani ne in ka rasa abokin magana ka jangulo shi wanda duk ike neman rayuwar lahira to zai watsar da kyalekyalen duniya zai watsar da shi kuma fa faman fa'ala zalika faqad istahaya min Allah haqqal haya wannan a kunya abinda ake so a kai martaba kenan hmm. eh sai dai Allah taimake mu ya abun da yake cewa mutum yadda zai indi ya tsaya ya ji su menene aka faɗi a wannan hadisi ka tattaro wannan abu malam sai dai sai dai taimakon Allah ba shi isa kullum muke cewa an ka tashi karanta fatiha kai da ƙarfi ba da ƙarfin sauti ba ma'ana da imani hudu iyyaka abudu, wa iyyaka nasta'in ya Allah kai muke bi kuma kai ne muke neman taimakonka akan wannan bin da muke maka in wancan hadisi ya zo maka Allahumma inna ala zikrika zan ya jam'i ne kai wa shukrika wa husna ibadatika abun ba zai yi ba sai da in Allah ya taimaka sai yasa kullum roƙon Allah ka taimake mu Allah kai mana agaji a wannan bauta da muke wa min al daga cikin kunya أن يطهر المسلم لسانه من الفوش متين يزأري هرشنسا دقا الفاشا إيب الألفاظ دمونا من كالمومي فإن من سوء الأدب ينا دقا تكين رش لدبي أن تلفت أن أن تلفت الألفاظ كفرت لفوتوزي البديئة min almar'i gaira abi ko ba mai jama ba ko jikinsa eh ya ta jara eh an tafuluta tafuluta daidai ke tafuluta ba abin da za ka gyara daga falaka abai kuma ce kana magana ba ka yi su kutan baki ba wata kalma sai ta fito ko ba haka kake nufi ba to irin wannan mutum ya ce ba ka fito daga bakinsa an taflutal alfaza albabi'a lafuzza na batsa su kullo min almar'i gaira abidi mawaqiha bai ma damu da su ba ko a jikinsa wa afariha wa min alhaya'i banda gyara harshe daga cikin jin kunya alqasdu fil hadisi fil majal rage magana wurin ba. su ana zaune cikin jama'a kakka yadda ka yi magana da yawa, ka rage magana, sai dole za ka yi magana. Kuma ba wai za ka ƙi magana ne ba sai an fita ka dinga cewa ni na so in yi magana so ko kai magana ma ba za a yi komai ba ba irin wannan ba a'a kai baka samu abin cewa ba in an fita waje ma an gama kai baka samu na cewa ba Fa faman atalaka lisanahu duk wanda ya saki harshensa eh, eh, wa lisanihi duk wanda ya sake ragama wa harshensa fa innahu la yaslumu min at-tazayyud ba zai kubuta ba daga ƙari abinda ba a bukata wala yanju min al-iddi'a'i war riya'i ba zai kubuta daga kurari ba ba zai kubuta daga yin riya ba wa min al-haya'i an yatawakkal insanu wa yatahasha mutum ya kiyaye ya tsare an yi usara an husuwan a ruwaito wani abu mai muni a gare shi au tatalattaka asuhu ko sunansa ya ɓaci bima la riku. wani ya baka ya zauna ba ba'idan an mawar da shubuhati daga duk wata shubuha shubuha da za ta faɗo da ji wannan ƙarshen ta wata rana kana gaisawa ne da ƙanwarka ko da wane ne ɗinka wani idan ka zai ce na ga wani da wance kaga sun akka za ta ɓaci in ku ta ɓaci shi kenan mawarid buhati wa ne isha'ati da wurin da za a yi jita jita asayya wa min ayal haya daga mafi kunyan kunya kuma wannan wanda za a faɗi tafi duka mafi kunya a kunya muhafazatul mar'atil muslimati ala karamatiha mace musulma da duk wanda ake magana maza ake magana ya haɗo har da mata amma ga nasu gaba ɗaya mace ta tsare musulma ta tsare ala matiha darajarta mutuncinta kaɗe zube wa hishmatiha da kawaicinta duk da na san an riga an zubar wata jatuma tana cewa ku gaya wa malam wai ya za a yi mu dawo da ya za a yi mu dawo da tana cewa lokacin da suke zuke ƙanana ya za a yi mu dawo da jiya wani dan uwana na gayo ne da safe yake wallahi malam ba masifa ka je banki shi bankin ne je. yace zai ce a banki ne za ga matan aure da matan waye masu hijabi da masu niƙari akwai wata wanda aka ce kuɗin da za ta bari dana bukatan sai akwai ko naira ɗari biyu ne da ya rage da ta fara cikin da dala dala Allah ya gafarta mallam ba ne ba ne ɗari biyu da ta bar kana da ɗari biyu ba ɗari biyu ana bukatan an cika ɗari biyu bai ba ta bai koma ce da Allah malam ba ni ɗari biyu in cika ta abin da zan cika ta saboda in samu abin nan ɗina dan ya ce a ah, to zo ungo ya ɗauko ya bata ta tafi ta je ta cika ina kunya ina addini zai abin da ke ta tunani ma yanzu yara fa za su su ba su san kunya wallahi kuma haka ne yara za su su ba su san kunya ba saboda uwarsa ita take da bakati a makarantun addini fa yanzu nan ne ake zuwa za ta yarinya za ta yi aure ta ce to ga naka masa ke da za ka bada wa mutane bari a baka da yawa kafi kai kuma an gona ka kai ga nako malamai ga nako dan Allah ku zo wallahi gafarta mallam na fata ka zo aure na dan Allah ka idan baka je ba ba ɗauke ka ba a hoto ta zo ta ce malam baka je ba ban gan ba ha wai to tukuna me ya bambanci tsakanin mu ne da wayancan sai maganan yara masu ya ce wai tukuna malamu musulmai ne irin wayancan shi kuna da gaskiya ita take da kati sannan ka samu malaman bambaɗawa za su shi zai shiga da kan ce za mu daure wanki za a daura mata aure eh, ga su yi dan babu kuma ga shi i ne zai raba fa aji zai je ya raba idan ka sake kana shugabancin zai raba aji ga shi ku da za a daure ta ku da za a daure ta a farce da dariya na ije wancan aji ma ku da za a daure wanki ga su yi kuma ku zama masu shaida kai wato yadda ka san koyarwar da kake ka bari je irin wannan dai koyarwa na can ɗin can kamar mutum ya batta kawai la ce in an ce za a batta kada koyi zaton za a rufe muku makaranta ne a'a ku je ku riƙe kayan su gashin innamal a'malu bin niyyati in an yi ne don mutane su ɓata Allah ya sani in an yi ne don shari'a su suka ki shari'a Allah ya sani mutum ya nemi hausa zan yi anan zakara ya bashi fa'a. shayararsa na farko ka fice kafin gari ya waye kafata to dai mutum ya mutu a cikin jawalwalan nan me za ka je ka su da karatu daban su yaran daban an ce sun zo koyo ba alaman koyo kai ne ake so ka juye ka bi su iyaye da suke ebo ƴaƴansu ana ce musu mai kawai akwai karatu ba addini ne ake ce musu akwai addini ba su zo su koyi addini su koyi tarbiyya su koyi da'a su koyi aiki su koyi gaskiya su koyi amana ba shi yake kawo su ba su koyi an ce da da karatu sannan certificate din yaddance ne duk inda ka je a ah, ta dabi ku kai ba ba matsala ba matsala ba ai ko karatu kuke da gaske ba wani karatu ai mu ba karatu ne bore mu ba bin dokoki ne abin da ke gaban mu ta ga malami ke raba ka sai Allah wata da wannan malami kan ce na yawan tsinewa to ai abun da ɓace ne ba abin da zaka ce masa wannan zaka yi masa nasiha wala ko kai masa nasiha kai a banza haka yake maka kallon banza illa iya ce ka kace rufa kakkafa ka rabawa kawai sai dai kawai ka gaya masa ka amma ba wai akan ya yadda kuskure ne ba ah, wannan mushkilar ka ce tun da dai wurin ka ne babu yadda zan yi na daina amma ni na san a wurin Allah daidai ne ni na san a rayuwa daidai ne kai ne kadai kace ba haka ba to mun bari haka in yana son ka kore shi sake yi muhafazatul mar'ati al-muslimati ala karamatiha kuma fa wa hismatiha wa muraqabatu rabbiha da kiyayar ubangijinta tabaraka wa ta'ala ta dinga kallon ubangiji duk inda ta je ka anna ka annaha tarahu hmm. oh. to ma ya za a yi wannan ai akwai abin da ya fi shi. masu dacin muna magana yanzu an tashi hakku da kofan ajinsu kofan makarantar suke kawo su kuma an kai magana ma sai ce babanta ne ya musu ne mashin ɗin babanta ne yake da mu ne masu zama da wanda mu alaka mu da wannan yan matan masu zuwa wannan babanta ne kullum kuma in an tashi za da shi na tsaye hawan ce kaula dide ina maryam ɗin, ina wane ne to din fa wallahi zan tafi ta rugo da gudu ta dafa shi wannan ya dafa shi in ma kace ba za a makanta ba za ta koma can kan titi uban ne ya koma can titi ku ku mai sauki ne wanda kuke gani bai da lafifi mu amma yara masu zuwa makantar da mai lafifi ne ‘Ya'yansa ne baligai sun kai shekara goma, goma sha, sai yara ƙanana ne ya ɗauko musu mai mashin. wa hibzu me yake da wa hasham wa muraqabati rabbiha wa hibzu haqqi ba'liha da tsare haƙƙin mijinta tunda mace sai dai ita za ta tsare tunda kai ka tafi harkokinka baka san abun da ka bari a gida ba baka san inda ake ba dole ka tafi neman abinci to ka tafi neman abinci me ake a gidan nan me ake a gidan nan sai dai kuma karshen ka kai ne ba ka samu mata aiki to kaga ba magana kenan gaba ɗaya hatta haram ɗin an waye gari ba a fanta ba haram ya zama halal halal ya koma haram ba san haram ɗin ba ba san ne ba ai wannan to mai aiki take sana neman halal ɗinta hmm kada abun da damu kada ya zai na ma burki ban san mai kake banji ba fa eh eh eh wai abun da yake magana in ce yanzu matan ne wai su mutane kirki ne ana zumunci zumunci suke ce masa in ta ga mamijin wanda suke makwataka sai ta san na baban wani na wani lafiya kalau lafiya kalau in ma misalin yana da abun hace da min hanya gida za ka je na gaya ma mun koma faɗa yiwu cikin malam mun zo daidai yadda ainihin yan mulkin mallaka ke neman mu mun kai martabar da suke so mun kai hau wannan ƙololon abu da suke so mai shema mun koma kai sai dai in baka gane ba sai ka ce lahiya lahiya ala nan ana addini masha Allah ana ta karatu ana ta buɗe makarantu ana ta hadda ana ta tafiz ana ta menene kayan addini ya ci gaba sai mm. a haka wannan shine ci gaban addini hai ana la adali ma ake nufi kace amma sadikin ana wahibul haqqi ba ba'aliya ta tsare bijinta ana wal wal budu amma masalikin rigba da nisa daga duk wata hanya da za a tarunce ta da shi wa watin rafida li Allah li Allah ya gida ma'ul haya'i to ai da riga ya ma gudu abin da ake gudu sai wannan hutuba kamata tuntuni aka yi ta ba yanzu ba inda an riga an kai iya balaga sai da zuba batan ya kai kololuwan batan to sai dai to mutum yanzu babu kowa kawai illa kanka wa ma amliku illa nafsi annabi Musa yana cewa wa akhi a yanzu baka da dan uwa ko ɗanka baka da iko da shi yakka baka da iko ko da ita balle matarka da kauro لئلا يغيظ ماء الحياء ويذهب بالافاف والبهاء استشهد لإحدى النساء أن كده سنة ولد وندا يا شهادة في بعض الغزوات مع رسول الله فجاءت تبحث anhu uwar ta zo tana neman dan gawan ta daga wannan gawa ta bin shi ka wacce gawa bayan alƙatla wahiya mutanakiba wannan a zamanin annabi ne wasu na cewa kwanan na aka fara jikadi ce yi kun aljihalatu fununu ko al aljihalu fununu wahiya fa qila laha ake mata surutu gado Allah wanda matar tabahatina anhu kina neman fa wa anti mutanakkira mota je ba kike da ni kadi ga dan shi fa ja kai la an arza waladi ya fi min dama dama falan arza hayati ba rabu da kunya na ba na dana na rasa dana sannan kuma kuma zan rasa kunya na gaba daya kunya ita ta wando mata fattaqina allah kune fa za ku fi Allah na sha ga ku ce kun ga zuwa zamanin nan ba abin da ya rike shi dai ya za ka kabira ya fa ai kabira amma wani ma sai ka kyale shi in ba shi yake ya sai roƙe ke dan Allah in ka ga nayi wani abu dai dai baka gaya min ce abin da yawa sai dai wanda zai yi fattaqina Allah ya nisa almu'minina walzamna al'afafa ku kame ku lizinci kamewa wal haya فذلك khairu wa abqa wannan shine yafi ifi wanzuwa to a takaice dai daga nan har zuwa ƙarshe abu ne wanda yake ga anan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya mana agaji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 ويجتنب القبيح ولا ينبغي أن يكون الحياء حائلا عن طلب العلم أو مانعا من قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل لقد قرر أهل العلم أن من امتنع عن مواجهة الحق وأقل بالواجبات على على زعم منه على زعم منه أن هذا من الحياء فقد ضل السبيل فما هذا إلا عجز وخور وجبن وضعف واستكانة بل خنوع وتقصير ومهانة فحقيقة الحياء ما بعث على ترك القبيح ومنع من التكاثير في حق كل ذي حق لقد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من الأضراء في خدرها لكن لم يمنعه ذلك أن يقول لهبه أسامة أتشفأ في حد من حدود الله ولم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية رضي الله عنها أن تقول لرسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ولم يمنع الحياء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبها بقوله نعم إذا رأت الماء أخرجه البخاري فاتقوا الله أيها المسلمون وتمسكوا بوصايا دينكم وتأسوا بهدي نبيكم فقد كان صادق اللهجة حسن العشرة ليس بجماز ولا لماز ولا فاحش ولا متفحش اللهم ارزقنا الحياء منك في السر والعلن وجعلنا ممن يستحيون منك حق الحياة ويحفظون الرأس وما وما وعى والبطن وما هوى ويذكرون الموت والجلى اللهم جعلنا من أهل العفة والحياة وزينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين رب اغفر لنا ولوالدينا ورب ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله